إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة يتلوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار الأدنى هنالك ابتلي المؤمنون وسوء jiya mun karanta aya da take cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillahi min al mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi masura na'am mun bayyana lokacin maza akwai kuce-kuce jan biyar a wannan aya guda daya na daya annabi shine wali man la da bayan annabi kuma waye wanda ya zauna gadon annabi shine sarakuna annabi a lokacin shine malami shine liman shine sarki shine president shine komai shine kwamandan sojoji shine komai da komai amma ba dictatorship ba ne shi demokurasi duk da haka yana gudanar da duk ayyukansa in ba ayyukan da ya shafi wahayi wanda Allah ya saukar masa wannan fattabi ma yuha ilai yana bin abin da aka yi masa wahayi amma sauran amuran Allah ya ce masa wa shawarar fil abu ka dauki shawararsu don wannan yana da mashawarta yana da sanatoci yana da house rep yana da kuma advisors yana da ministoci yana da gwamnoni yana da su duka ba wai gwamnatin musulunci gwamnatin ƙauya ba duk abin da kuke gani yau ba ture kamar shi ya kawo ƙarya yake yi a wajen mu ya sata a wajen mu ya sata sai suka ƙara zalunci su ba irin namu ba musulunci ba zalunci a ciki kowa yanzu wannan ah, efcc wa malaka wa duniya sai da umar ne code of conduct wa ka sai da umar ne min aina laka hasa kuma yan efcc kan manzala ne saboda manzala ne ya taba aiko wani ya tafi bahrain ya je ya ɗauko kudin zakka da na haraji da sauransu da ya je shekara hudu ya dawo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 الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث الله رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد سيدي ما بال أناس نستعملهم على أعمالنا فإن رجعوا يقولون لنا هذا لكم وهذا أهدي إليه وهلا جلس الرجل في بيت أمه وأبيه أيهدى له أم لا ليرى والله لا ألفين أحدكم على باب النار يحمل فوق عنقه ناقة لها طوار ويقول يا محمد أو يا رسول الله أنقذني أقول لا أستطيع أو يحمل بكرة فوق عنقه لها خوار أو شاة لها دار أو دينار ودرهم لها رنة أو قطيفة لها رفرفة فيقول يا رسول الله أنقذني أقول لا أستطيع فقد أبلغتك bayan wannan me yake mutane ne za mu sa ku aiki in je kun dawo sai ku ce wannan na baitul mali ko kuma na gwamnati wannan kuma bamu akai yace Ebu eh, ya zauna a gidan uwarsa da ubansa mana ya gani za ba shi wannan gift din kuma za ba shi ba ya zauna mukamin mu ne ya ba shi wannan to da wannan zai kawo to abin da aka baka da mukamin ne aka baka ya ce mutum ya zauna gidan iyayensa ya gani kun za ba shi ba mun nada shi gwamna an ba shi abu ya zo ya ce na shi ne ai matsayin aka ba ba shi ba saboda wani mako ya zo ya ba shi ai gwamnan aka ba gwamna aka ba ba wai sunan wane da wane aka ba ba ka gwamna ka zauna gidan iyayen kamar ka za ka maka kyauta ba ka ciyaman ka zauna a maka ba ka kwamishina ka zauna a kawo to domin haka duk wanda ya ya samu abu da sunan makami bai mayar gwamnati ba gobe kiyama manzo Allah ya ce zai zo da ita zai zo da ita a gaban jahannama a jefa shi jahannama tare da shi mu shi ba shi wani abu da iya cikin suke balle ba suna su na zamba su tara kudi su yanka rabe su dauka eh ko ba shi wani aka yi ha a yi musulai a ba da tsoro ma ka samu hmm. ha a musulunci ba mu wannan a musulunci ba mu da wannan ba mu ba kudin gwamnati ba ba a musulunci ka saci kudin gwamnati wannan kanka ya waye tashi hankali da ba kudin gwamnati ka yi ba Allah yake cewa mai wa man yaqulu li ati bima dhalla yawm al-qiyam duk wanda ya saci kudin gwamnati zai zo da ita gobe kiyama dole ka kudi limaman nan guda hudu duka sun dace imam malik imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal imam muhammad shafi'i dukkansu sun dace duk wanda ya saci kudin gwamnati gobe kiyama sai ya mayar su guda kuka suka ce karin ko ya kawo a duniya kan kuka ba imam malik ne shi ya ce a karba na duniya a bar shi da yan shara da guntuwar wando kun san yan shara ba irin rigar da mara hannu kuma a ba shi ba ta kalma a bar shi kansa ba hula shi ma ya dandana kudin talauci din ya gani abinda ya daura wa talakawa din ya dandana akwai daki ko ba daki ya gani tukunan gobe kiyama ya kai saboda banzan Allah sallallahu alaihi wasallam an je yaki aka samu fai aka samu kudi na ganima na fai ganima to a lokacin da ake tara kudin ya ga wani mulmulan dan zinariya ya kai bol wasu gari ana nema sai ba gani ba wa ya dauka wa ya dauka wa ya dauki wannan wani sai yin fita suka ce da ana kuma da shi wata ce kama ya baya boye masa ya zana ce wa ya dauka wai ba zana ba to wannan mutumin da aka shi na kwana uku sai ya tashi a kawo bayan kwana uku nan hudu manzan ya ce masa kaji shi fari ya ce naji kaji shi ta biyu ya ce naji kaji shi ta uku ya ce naji ya ce ka tafi da ita gobe kiyama ka zo da shi shine Allah saukar yake cewa ma kana li nabiyyin an yakul wa man yaglul ya'ti bima dalla yawm al-qiyamah wa ma kana li nabiyyin an yakul annabi baya yin sata babu wani annabi ba Muhammadu ba wani annabi ma ma kana li nabiyyin ba wani annabi wanda na aiko shi yake sata mutane to domin haka duk wanda ya saci wani abu na jama'a ya tafi yawm sai ka zo da shi wallahi sai sun zo da kudin Najeriya dubun ne miliyoyi da suka sata da Allah sai sun zo da shi Allah za su kai kawai ku zona lahira ko yan Najeriya masu kudi ne billahi ne eh a ah, kula wasa Allah zalimi ne Allah baya zalunta kowa Allah إن الله لا يظلم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم. كل دولة تكتب بس sun تجلس ساكت تلوتي ما. kuna shan wahala ba wuta ba asibiti ga yunwa ga tsadar kaya ga menene ga rashin samu babu su suna nan don suna jin zafi janareto uku uku kowane awa takwas takwas ake kunnawa suna yansu suna kokin zafi da sai kariya suke yi ba suna bal yadda haku kalila wani ya kuka sai in sha Allah sai dariya ne ta ɗanyen sai su yi kuka Allah zalimi ne Allah zalimi ne haka kullum a zalunce mu muna nan ƙasa Allah mai arziki irin wannan kawai a taru a yi watanda a yi watanda da kudin jama'a eh wani sun haru wanda ba su wuce su ne kashi biyu cikin mutanen najeriya ba gabaki ɗaya su suke watanda kudin najeriya gabaki ɗaya kudin najeriya kowa ya gabu wajen ruwa uku yake ba triangle presidency gwamnati jamhuri legislators executive shike a nan kudi sun da kawai su suna yi da kudi mu ye kasan mu suke wa ne ba da suke ba ye dan dan da kera ye ha za su faɗi gaskiya wallahi su lamilafi mu muna ga musu wannan ba don kuma ne muna son su ne saboda akwai yan uwan a ciki muna da abokai a ciki muna da wanda suna muna son alherin su wallahi alherin su ke so ba zargi ba ne ba kuma ne in sun ɗauka su kawo kowane mutum ya fito ya kawo kudin gwamnati wallahi wallahi ya kawo in ba haka ba ranar da allah ya kama shi azizin muktadir mm. a ranar za su ne a kufaru kun khairun an bulayi an da kun bala a tukin jiru sayu zamu jam wannan nan tukin wasa'atu mawqiduhu wasa'atu adha wa agar haka Allah ya asaka adha wa agar wallahi tallahi Allah alherin su muke so wallahi alheri muke so ba ma so musu shiri ba ma so su je su sa kansu mutumin da kake so ai ba za ka bar shi ya je faɗa abin da ba mara kyau ba dan zai dame mu annabi ya ce ba zai ya kwace su ba to ya ba za mu ya kwace su annabi ya ce wanda ya dauki kudin jama'a ta lahira ba zai iya kwace shi ba ya wani malami ko wani masoyinka ya isa ya ta kasa mana da kulli muri minu yau mai zin dan ni kuni wujuhun yau mai zin musfira dahikatun mustabshira wa wujuhun yau mai zin alaiha qawara تلحقها قدرا أولئك هم كفرة الفجر wallahi najeriya ku yi fasbiru wa dallaci ran eh, da aka saci jakin mai gari aka sa kasuwa ai ba za a samu wanda zai kimanci na wani eh, haka wallahi ina ji haka wallahi musa wallahi muna son su ne wallahi ni kam a ta ina son su shi yasa nake faɗa kasan kamar da ya lam kamar ya lam kamar da ya wanda ya san abu da wanda bai sani ba kasan da ban yake wallahi dai da gwagwaro mun san lahira mun karanci lahira mun san lahira me yake ce lahira sai yasa manzo Allah da ya fi ko mun san lahira ce sabon sa wallahi inni la akhshakum billahi wa atqakum minhu wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dahibtum qalila wa bakaytum kaseera yace wallahi tallahi ni muhammadu na fi ku tsoron Allah da bin Allah dun na ku. ya ce wallahi tallahi na fi ku sanin lahira da abin da na sani a lahira yake jiran ku da kun sani kamana da kukan ku ta yawaita da dariyar ku ta yi kaɗan ku duba ba a wani fim na drama allah ya laga mana lahira nan za ku game ya ce inna zalzalatin sa'a la shaikun azim yau mata raunaha تذهل كل مرجعة أما أنت وتدع ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد wanzar Allah ba yana gaya mana abinda Allah yake mabuwayi ne kasa ba karami abu bane ha Allah kamar a duniya a misali a ce ya ga wata kasar ta yi rubudan wuta ya ce kai lalle kasar nan tana da wuta sosai yaya inda amerika ba ta ce akwai tana da karfin soja ya kasar nan allah ma ya ce inna zalzalatin sa'a ya ce motsi da za a ga tashin kyama girgiza girgizan da bayi za su haɗu shirin tashin kyama ya ce lashe ul'azim mm. ya ce wallahi sai da allah ya rantsa mai ce lashe ul'azim lamu na namun kasar nakir da zai ce wallahi abu ne mai buwaya yau mata rauna an ranar da za ku ganta ta zahabi kullum murdi a cikin amma duk matar da ta shayar za ta jarar da ɗanta wata da za ta hamlin hamda an mace da ciki ta tashi cikin ya fita ba za ta sani ba ta taka yaron titi wata ran nasa sukara yace za ka ga mutane suna tambere kamar sun sha giya suna tsaye Allah ya ce wa ma hum bisuka ai ba ba su sha giyan tambere ba illa ni azaba da suka gani ba wani shiga ba ganin kawai an da ba ba za ku buge shi manzo Allah ya raga mana yace za mu tashi kuma ga tashi kuka ga azaba wutar da kubalan ga wutar ta fuskotar ana jin ramadin ta tafiya shekara saba'in tana bugo mu shahid yana wurin kasan bugu ne kuta Allah kiyaye mugu kasan da mugunci Allah ne ce mata hanyar talati ta ce muhallin masiri ta ba masiri ta san ta ta sai eh, an ce mata ma ya yi sheki sai ta ce a ah, akwai ƙari a kan ƙari ta yi mai nasu to ban da ne a ciki ba ta ne ma ba za mu da za ta dan roƙi Allah ba na so wuta nan ga Allah nan ga musu Allah ne ba na so ba na so ba na so kuma Allah ya ya biya Allah ya biya ba shi ya ce duniya sun jibla kuma ku roƙe ni zan Allah yana kare wani ne inna ba la yukhliqu al-mi'ad wallahi ina da wannan itikadi Allah ba ta da kuma na kullum har yau har gobe ba abin da ba na so rubuta to ya zai ko ne abin da ba na so ya zai ba ne abin da ba na so a ji ta to a ya riga yake tun da na za mu a ya riga yake insha Allah wanda kuma ai Allah shi ne huda Allah inda zanni abdi bi hadisul qudsi yace duk inda bawa na yake zato na haka zai same in ya kyautata mun zato zan yafe masa zan yafe masa in bai kyautata mun zato yana ganin ba zan yafe masa ba ba zan yafe ba to don ana inda zanni rab ina cikin zan wasu bi da rabbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khislatani ma fawqahuma min khislatin wa khislatani ma dunahuma min khislatin ya ce halaye guda biyu ba halin da suka fi shi na kirki halaye guda biyu ba halin da suka fi shi na mugunta na muni ya ce husnu zannubin la wa husnu zanni bi ibadillah su'u zannubin la wa su'u zannubi bi ibadillah kyautata zato ga Allah da kyautata zato ga bayan Allah ba abin da ya fi shi a wajen Allah mm. ba kuma abin da ya kai muni muni a wajen Allah mugun zato ga Allah da mugun zato ga bayan Allah da wannan shi yasa Allah ya ce ku kai kar ku yi inna zanna eh la ilaha min al ko ba kai ce aha to domin haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu ji kiyama wallahi shi hankali ne wallahi tallahi shi hankali ne wallahi shi hankali ne ko kiyama to domin haka Mun yi hankali in Allah wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam mu bi shi wala kun fi rasulillahi usratun hasana shugabannin mu zan kara ga musu kamar yadda jiya da wallahi wallahi tallahi duk wanda ya kwana yanzu misali buhari ba mu da suna na kuma gudanar kasar a kowane abu daya da nake son gawa ku da buhari duka shi ma buhari allah ya son kuma Allah ya son amma har yanzu akwai kuma Allah ba son Allah ka san wani yana nan kama zabi Buhari har ya ba Buhari siffar Allah in ka ce ba ka son sa sai ce kai na buki kamar ka ki Allah da ko ba ka ki gani ba a bisa billahi ba ka bane to waye ne wanda ya kinsa zai kai ka ga munafurci in ba Allah da manzon sa ba Allah ne da Muhammadu Rasulullah in ka su za ka ji munafurci amma wani kato kajar dan ka shi me zai faru ba ba ra'ayi bane ko ba ra'ayi bane amma ya kai zamanin da a ƙasar nan in ka ce Allah ka yi mana zabi za ki munafukin banza munafukin wai Allah ma ba za mu yi aikinsa ba mutane jira mun hana Allah ma aikinsa ba wani abu ka faɗa ba Allah ka zaban mana mafi alheri sai ce ba yaushe Allah ya san mun mafi alheri Buhari Buhari Buhari Buhari ba Allah bai san alheri ba sai Buhari sai Buhari ba ba haka bane a wani zabi ne ba ba ne kula da roma kula da wasu kirin ne ku ji tsaron Allah ko ba mu zo kasan nan wannan matsayin ba to amma da Allah ya son Buhari duk abin da ya yi alƙawarin ya kasa biya dan ku san buhari bawan allah ne ma allah wallahi yin buhari ya sani allah yana son sa sosai da abubuwan da ya alkawari ya kasa biyan da wallahi gode allah saboda kasar na an dace abubuwan da ya zan kawo zaman lafiya zan mayar da boko haram da can da bayan wata uku zan kawo fetur ya koma naira 25 zan kawo shinkafa naira 8 zan kawo man gyada naira biyu zan kawo menene za a dinga shiga jirgin sama kyauta za a je jirgin kasa menene ana eh, eh, eh, ko ba shi ne ba shi ne da a ce Allah ya sa duk na ya ba wallahi za mu akwai masu bauta masa to Allah da ya kiyaye shi yana son sa duk abin da ya sa gaba ajandar sai ta kiyuwa mu ma Allah yana son mu sai ya nuna mana Buhari ba bawa ne daga cikin bayi ba abin da ya don mu kyautata imani in goma mu gane ba mu ta aha domin haka mu koma ga Allah ka zama shugaban kashin kan ne mutum ɗaya a ƙasar nan ya kwana da yin gobe Allah zai tambayi buhari Allah mutum ɗaya bai da lafiya Allah zai tambaye shi ba wani ina da wakilai ba Allah ba ruwansa shi din zai tambaya shi din ya je ya samu sa su yi ta rikici ba shi ne ce zai iya ba inna abadana al-amanati ala samawati wal ardh fa abaina an yahdanna wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula ba shi ne ba yana zaune daura muka ce ka zo ka zama shugaban ne shi ne ma ko shi ne ma sai ta kamfen a cpc da bai ci ba ku kuka ya yi kuma yi ba dan nema dan nema kuka da kuka ka yi ta nema abu amma ka ko to wallahi ya shigo Allah ya shigo wallahi jiya ina jin Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa Allah ya kara masa Umar Musa Ibrahim ina ji yake cewa ƙasan nan ba kowa ne ta shi ba sai mun manya yace in ba mun daina ba wa police bright mun daina ba wa ma'aikacin ainihin bright mun daina baiwa agent na wani party bribe yace tun mu ne muke mu muke ba police mu muke ba wa agents na fati kishiyar mu muke wannan mu muke wannan yace da haka za mu je mu biki yace yaushe kasa za ta yi kyau wallahi jiya na jin magana Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa mutumin da ba da ba yana gabna ya magarin nan lokaci a gidan mamman buhari a can da lagos city sai aka ga masa cewa gwamnan borno na lokacin ya cire biliyon biyu saboda a raba wa 'yan mutane filaya wani an da wani program wani sunansa ko party alleviation ko zan kawo suna kuwa ba kusan gwamnan da ya kawo a mutane poverty alleviation to an da wannan gwamnan aka ce ai gwamnan ne ya cire 2 biliyon wallahi ni a gaba na wallahi a gidan mamman buhari na lagos sai ya ce nawa ya ce ai mu abin da muka cire saboda mu taimaki mutane na ya miliyan hudu yana gwamnan ka tana na mace sai fana sai ya ce a ah, yanar ka daidai muka ga hudu ba zai saba muka kara zuwa shida ya ce ne ya ce wallahi lahira ta je ni ban san biyu na ba ya ce kwamishinan wallahi gobe ni ban san biyu ba Oh. ta ba ruwan wala haka yi ce ya ta na sani shi haka wannan shine wannan ita ce lahira wannan wallahi shi yake faɗa yau da wannan na ji su ya ci ce gashi gashi shugaban nijar wanda ya sauka kwanan nan aka yi zane ya sauka da shi ma ga na gashi yana zaune yana cewa dan waye zan yi sata dan wa saboda in barwa yara da mata ya ce in barwa mace ta je ta aulo ni kato ta ɗauki kuɗin ta bashi ko in barwa yaro ya je yana yi mura wani banjo da kuɗin ni kuma ya je ina shan duka wala ya kai ba zan ɗauki kawo kawo ba kawo ba zan ɗauka ba ya ce salare na wani ya rabu zan mai gwamnati ya ce salare na wani ya rabu ko da shekara ko don ganin da jirgin ta mai wani saboda ya ishe ne irin su irin su ne ya saba ake yin ruwa ba haka ma zama ya ce ya ce zamani zai zo zaɗi ce yawa in ba dai yara ƙanana da irin wasu adilai da ya suna cikin kuwa da ba za a ba ku dubo ɗaya na ruwa ba kai a amma yanzu kana nan malam karamin alhaki common position daban zama kansila wai za ka yana wani girma kai kansila <laughs> wanda yanzu nan kai <laughs> to ana kyau to domin haka lalle ne kusan kuma wannan shugabancin da haka faɗa kan kuna dariya kuna da kan buhari da nake cewa ko baba gana mara zulum ko ganduje ko wane ne su ne kadai ko ma za a tambaye ku ku ma kan ku zaci ba za a tambaye ku ba ku kan kuma talaka da jira su ne mafari wanda za a yi musu hisabi a kan shugabancin tan kun sani shugaban ko ba ya da kirki ya zaba ku na ku je ku same shi kullum da rantsuwa yana kake ko ba ku kuke ba da suna wai kuna masa kamfen ko ba ku taimakawa kafin ya yi taimaka taimakawa zalin ya yi zalin don bin haka taimaka masa me ya yi na naka cewa zai yi adalci har kake zuwa kana kamfen ka tara mutane ka ce wallahi wannan daban da wancan ka za ka me daban su ka karanta tarihin annabi na umar marasa kyau ai da wuyan ka samu kyau da ya ce rabbi la zar alal ardi min al kafirina dayyara innaka in tazarhu yudillu ibadaka wa yalidu illa fajiran kafir na'am Allah ka zama da su ba ya ce ko ka gyara su wanda za su haifa mashi gudu ba su da amfani to shi ne malamai suka ce ya annabi nuhu zai hukunci da abin da nan gaba zai faru ya san gaibi ne a a ba gaibi ne ya sani ba ya yi hukunci da bayani ya yi hukunci da experience ka san dama experience shi ne malami ne best teacher ne menene is to teacher aka bature kaɗai ma ya faɗi sanin baya in ba bahaushe shi roƙo sanin baya shi roƙo domin haka ne ya faɗa don ya zauna 1000 years shekarar dubu ya yi cikin wannan kafin ne wannan makafin ba sa yi musu ba dukkan su kafin ne nan gaba ma ya ce wala ya ne duk illa fajira kafin ba wani mutumin kirki da za su aika don nan sun riga sun ɓaci ai muna gani shugabanni yau an yi najeriya shugaban a afirka wajen goma sha wani ne wani muka ce ya yi saboda mu ba mu da gaskiya ba mu da kirki allah yake kama da shugabanni irin saboda mu wani najeriya mu ne yan banza ba wallahi ba mu da kirki ba mu da kirki sansa kuci ina wani a cikin mun ya taɓa zaben wani shugaba saboda adalcinsa don Allah da haka saboda naira dubu ɗaya ɗaya kuke zaɓa kun sai da mutuntaka kuma yau ba ni wani abu kuma umar ake yi mutu ba sai oh, oh, oh, ba kuka yi ba sai ba kuka yi kun sai da mutunci kun sai da ah, shi ma kuka da ya zama jari ba zai ci riba ba ku ya yan gidan babansa ne. ku karbi kudin sa miliyoyi ku cinye kuma ya zo ya samu kudin ku ya ce muku gashi na ba Allah ba kai sa ba jari ne ya zuba ha sai sa kwasa ne haka amma su san cewa mu da su duka mai taimaka a zalimi shi ba zalimi su ma su yi kokari su fita a zalunci lokaci mai kure ba samsam kuma ina kamar wani gwamna na ƙoshin na musulmi a zamanin sdp da nrc ya yi wani laifi aka shi kurzuna shekara biyu da ya fito yake yana ba wa shawara duk gwamnoni musulmi a ƙasar nan ko ɗaya suke inda musulmi ne yana ba su shawara su je kurzun su yi wata shida shi eh, ce su je su shiga kurzun su ga su yi wata shida shida ya ce ni na shekara biyu ko ya ce wallahi na taɓa yi in na sake siyasa allah ya ya ce ashe shugabanci haka ki banza wannan duniya haka ya lahira ya ce ya je wani da ba iska ba komai mutunci na ke ci ina kuka kusa wani zoriya yanzu irin wani security za ka dss ya ji wani bindiga ya yi wani musulmi gwamna abin soja ya kama wani abin da ya yi wani mamayin wani ya yi da wani kusurci abu ya yi wani wani kana zo ana babu kai su za su fara sa maka amfa wanda ba zo ne ba akwai wanda a ba ba wai su ne za su su saba amfa ba su ne suke suke bari wai kuda ba kai da kai daga ce ba kai ba ne suna kallon wani hannun za mu sa amfa ne ana kusa masa amfa su za ka su yi can sun sa maka amfa kayan haka sun shirya guda ka su a kan wani su kafa ka ba ta wannan ba zole ba ne wannan ba kame na zole na farzanawi kai yanzu da dagagge an yi ba kana kasa wannan zole zole ne na banza a kajan polis ɗaya je taimaka karat in sun yi ma kirki su kai ka polis headquarter a tura ka black room billahi ba ma ba sauran ma kai miliyan biyar a ciki ya kare black kawai ma sa mutum ya ce shi balle ma aka kai ka wuse tu crack police station la nan illallah za ka ku ce Allah wani wani wanda ya a ah, ɗakin su gwamnati wani kamar masallacin nan an an sa kai da ko ko sun kura ba za ka iya ba ba za ka miƙe kafa wa ka kwanta haka a takure ta kankan kake zaune a ga shekin zata fanka wanda babu wata windo babu ila da ka fito duk cikin kayan ya yi kulaje sai ka yi sati biyar ba wanka sai loyan ka zo ka yi ta surutu an rubuta menene menene ka ai ta karece karece a jasi a wani dokta mara tsoron allah sai ce ai yana da cutar da menene ya kamata ana ba shi wani waje kaza kaza ai ta ba da kuɗi tsakani ma ya cira shi lawyer ya faɗa ƙaryar duniya duka ya zo ya faɗa ya ce ai my lord menene menene kaza kaza Allah kaza fakkin kaza menene kuna akai ka dan daki mai baka sai in wa dan daki mai baka kamar ka duron dangane haka za ka faɗa to ya faɗa ha wazo ne abin to da wanda amma an kai wa mutane kirki ba ka rike shugabanci da kirki ba ku gani ahmad najadi shugaban iran hmm. ya yi gwamnan shekara takwas ya zai shugaban kasa shekara takwas hmm. bai da mota hannun su fosil iran kuma ta fi nigeria arziki so da yi don ba da arzikin ta ba amerika ta sa mata san shi yau shekara 35 kuma tana tafiya nigeria sa mata

dola dubu goma ya ce kai ta yawa a rage dola dubu biyu ya ishe shi da ya yi shekara ya ce kai dola dubu mai yawa a shaba zai ya kashe ba dubu ɗaya ne mayar da dubu tara amin da jaji hali ya sauka hmm. da abincin sai ke zuwa ofis a put plus shi zai dokar kayan sai zuwa ofis ni nan na gan shi a saudiya yana kwance a cikin haima na mutanen iraq a ya haɗu hassan watara na cote bare-baren nan hajjin da aka je baren corona hadar nan hajjin na baliya duk wanda ya mutane borno sun gace gina a tsakiyar mu ya cin kuɗa tabarman leda shugaban kasa wallahi a tsakiyar mu ya zo ya kwanta hankali ya wani kasar wata shugaban kwalibowar wannan shi ne sun san me yake jiran zane ka kwanta a tabarma a nan a lahira ka je ka kwanta a gado kuma ka kwanta a gado a nan a lahira ba ka samu wata abu ba me yan ka shekara nawa za ka yi a duniya lahira kuma shekaru inna yi awon inda rabi ka yi ka alfi sana ka hamsin a ta alfi sana min mata hudu ranar tashin kiyama yau man kana miqdaruhu 50 alf sana ranar lahira ba rana daya shekaru dubu hamsin na duniya shekara dubu dubu dubu dubu hamsin kuma kabarin da kowa sai shekara dubu a ciki in kwana daya za ka yi sai ka yi shekara dubu kullum da suka yi shekaru dubu nawa ina yawan da babi ka yi eh, ka alfi sanatin wanda shi ne na duniya ne na kawai kaɗan dinsa sai kai shekarar duk kana kullum ko wata ɗaya kayan aiki ba aiki ba ne domin haka mu haji hankali wallahi wallahi mu haji hankali mun yi shugabanni muna gaya musu ne don mu fidda su saboda Allah ya ce ku an tusa ku wa halifu an-nar hmm. wa quduha an-nas wal hijara uiddat alayha yi malaika gilafu shida da kudu Allah da kansa yace ba wai mugayen malaiku ne wajen alaiha malaikatun gilafu shida mugaye wanda ba sa jin bari sai duka Allah da kansa yace mugaye ce a da ta ba zaba ke Allah kwafiya kan alaiha malaikatun yace gilafu shida ne kai ko a ku ne aka ce akwai mai gadin ku baya yin magana kamar buzu kama sai ka ba bari ka yi wasa da gida balle da jihannama to shi ne ba masu suje su fada ba masu suje su fada amma suka suka ji maganar mu da zafi suka tafi mu da su salaman salama ni da ba ɗayansu da gobe kyan masa bai a ni da su ko alai masalai da gobe su shi ba ya shiga No. domin haka yau za mu tashi Allah ya yana cewa yanzu a kasna minan nabiyyi na misaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna mithaqan ghaliza Allah ya yake ka duba wannan ayar yana nuna girman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana nuna darajar manzon Allah wajen a wajen Allah shi da ayar da take cewa wa iza وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك إيه هم الإيه فاسقون to wannan shi darajar manzo Allah shine Abdullahi ibn Abbas yana cewa Allah ya san annabi zai zo a ƙarshen zamani ne ba zai haɗu da kowane annabi ba amma dan ya nuna darajarsa sai ya ce wai za ka zalla bi saka nabi Allah ya ɗaukan ma annabawa su ɗau alkawari kafin ya ba su annabci kitabin wa hikima sai da ya ce su ɗau alkawari ne akwai annabi da zai zo a baya ku in ya zatalar da ku ku za ku bar aikin ku ku bi shi kun zama ci bayo kenan kun yarda suka ce mun yarda to annan wani annabi ne karshe eh wani annabi wani annabi karshe wani ne wani annabi su ba sani ba wani shakku ne ko kuna kira wani annabi da zai ba shi bane khatamun nabiyina hatta ba kuwa annabi karshe kawai ba wani tsayewa ku ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to amma shine aka fara shine aka fara magana da shi wa iz aka akhazna minan nabiyina mithaqakum sai aka ce wa minka daga gare ka dan me yanzu in an zo ni occasion waye ke kuwa karshe a taro waye ke zuwa karshe a protocol ba gwamna bane in ka tashi a dirensi fa shi ne karshen zuwa amma ka tashi dole ka Executive Governor of Borno State, come on, come on, come on. No. Your Excellency, Deputy Governor of Borno State. come Ko ba kuma ne? Amma ta ke su ne karshe ta zo da awa biyu za su zo. Tukuna, honorable members, House of Assembly, honorable Executive Council of state commissioners honorable wadini guna bayan allah kamar mutum ya suna don kuma mu almajiri mu ne a can sai an gama kiran har kansu na ba kai kasar da yanzu za a ci gaba wai malami mai kai darajar kansu na ba na haura wa wata illa billahi malami da zai zauna yana nuna musu lahira ku yi kaza za ku huta ku yi kaza za ku shiga janna ku yi kaza za wai dan Allah da annabi kafsula kamu fi fishi da raka sai an ga sai ce wal sai a ce stupid to mas ka ji ni to dai yamma sa stupid to me ha ha kuma kuma sai su bata ulama akwai wani ulama ai kace ulama ba malamai ke ne ba wai su ulama ulama ne ba gas ko ba ka suke wata dan kananin laini da billahi da zinaki eh daga mu ba fa kowa sai dai general public kawai mu wai mu general public ne kawai eh wai daga nan wai daga mu sai kuri ya munye eh. a tura a tabi ba to dan Allah da annabi ai ya kamata mu gane wani abu na amma wanda ba Allah yake cewa ministoci na ba Allah ministoci ba ya ce ba mu ba ministocin sai ce amma kaga yanzu ka tafi kamar su Cairo su Saudiya shugaban zai magana hali ma tun da shi ba wani sama da shi shugaban kasa ba kamar masar sai ce ya eminent the great chef of azhar oh. a kuna zai kira sauran sai ya kira al'imamun akbar shehu azhar kuna zai ce ministers da wane ne da wane ne wane saudiya haka sarki zai magana zai ce nanu alhadirun muftin mamlaka zai ce muftin ƙasa sannan tukuna a kira wani yi sannan a kira kaza amma ƙasar da wai da sai kansu da ba ya ce honorable councilors da Allah ba wai kansila ba hona ba amma malamai ba hona ba an ba a Nigeria ma ta bai mutu Allah ya sa وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم حقيقة من دوتي القوري أو جل النبوة كما إن مكلاك ومنك يا محمد ومن نوح دكما نوح da annabi mu ibrahim da annabi mu musa da annabi mu isa da maryama wannan mun dauki a wajen kuwa a kasana minhum misa kan talisa hakika sun yi mana alkawari mai ba mai girma duk wahalar da za su sha za su jajirta wajen kiran Allah ba za su bari a kashe su a bar su a yi menene sai da aka kira duk annaba sai aka zaɓi su biyar da zakatin kansu aka fara daga ciyaman wa minka ciyaman ke sannan bai ciyaman wa nuhu ha sannan speaker house of assembly ha sai wa ibrahim sai wa sai deputy speaker musa sai wa sai kasan isa ibn maryam to wannan su ne manya executive wannan executive council na Allah wannan su ne manyan annabawa wanda ake ce musu ulul azmi min al-rusul ulul azmi min al-rusul sai da aka kira duka kuma aka ce da su biya kaga aka ce minan nabiyina akhazna misa minan nabiyina misa minan nabiyina ai suna cikin su matuka duk annabawa suna ciki kamar da lokaci muna kai shugaban kasa ya ce mun ba wa polis duka oda mun ba wa polis oda sannan muka ba aiki muka ba dibiti aiki muka aiki a zone b zone c zone d kaga duka polis ne amma sai da aka kebe su din saboda ini din su daya amma kafaɗan su da ba kuma kafaɗan su daya aha in aka duba kafaɗan su akwai ado ba aha amma kuma kamar wata gini ya samu su tafsa ya yashe shi yawwa wa idza akhadna min annabiyina haqiqa mun dauki alqawli ma'ana annaba sun dabba mu alqawli mi sakahum ai alqawlan su akan za su kira zuwa ga Allah a cikin duk wahala a cikin duk tsanani a cikin duk mulgunawa a cikin duk zagi za su yi burus da kafiri su kira zuwa ga Allah su waye wa min ka kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan girmamawa aka ki kama sunansa wannan ma wani girmamawa ta yawa amma kaga sauran da aka kama sauran su wa minka daga gare ka muhammadu shugaban annabawan mu wa min nuhin hakan nan daga annabi mu wa ibrahima da annabi mu ibrahima wa musa da musa dan imrana wa isa ibn maryama da isa dan maryama wa khazna ika sun ba mu mulke minhum daga gare su misakan alkawari gamizan mai nauyi akan cewa za su kira zuwa ga Allah ba abin da zai hana su Allah ba ko ya mata kwace ko mu je ta za ka ki gune ana ana kake karatu kana ana ba ku na lafiya na'am amin ah, mai tambayar da yake cewa a baya ka yi bayani a kan cewa su ma'aikatan aiki tun daga karfe bakwai na safe zuwa karfe dole da fita shi a wani lokacin da bai yi ba ba kare bakwai ba kare takwas an yi ma'aikaci ne ba ba jira nan bai je ce kare bakwai tun da ni ma'aikaci ne ya ce su suna tashi tun da je na yanki lokacin kare bakwai takwas amma yanzu dun kare takwas na shi ya ce suna tashi da shi da mamanyan su karfe biyu shi sun yi laifi wa ba su izinin tashi yan najeriya ne na yan borno ne ai kudin da ake biyan su rai borno ne na borno ba na manyan su ba yan borno sun yi da sun yarda ya bano sun yabe musu wannan awa biyu ko kun yabe musu ke ko kun yabe musu ba su aje su yi su yi counted for now su wani mai tambaya cewa shin wanda ya kashe saka wai zai samu lada yana yaro ya a mu ba mu ji ladan ba amma da me yace akwai kwari guda shida yace a kashe su ko a harami aka su saka yana daga cikin su bera yana daga cikin kulama yana daga ciki mijiki yana daga ciki ha cinaka tana daga ciki kama ya miye ita na daga ciki kama ya miye ka san kama ya ha ina ya san kama ya ba kama ya ya akwai wani abu yana nan kamar ja eh? Eh, ha shi ne kusan aikin ciwo cizo sa ya fi ya fi komai ba to shi na yana cewa a kanin su ne ya hana musu gadon su hmm. shi ne yake tambaya kan cewa sai ya ce musu ne lokacin da sun ne aure tun ta araba musu gadon shi ne lokacin da ya kai yaro za ba shi gadon su a ah, wannan aure Allah bai faɗa ba Allah da ya faɗa wata miliyata ma hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala tuqulu amwalakum fal wala ta'kuluha israfan wa bidara an ta'kulu an yakbur ko wannan shine Allah abinda ya faɗa wata miliyata ma hatta iza balagun nikaha fa in anasu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'khudhuha israfan wa bidaran an yakbaru idan maraya ya balaga ku jarabe shi in kun ga ya nutsu ku basu kuɗinsu. kada ku ci kudin marayu kuna tare da barna da kuma ba za ku bar musu komai ba sun girma babu ka sa ko muganci ba daya akwai wanda gwandacin kudin da wai suke wannan abun watakil a yanzu kudin sa naira goma sai babansa ya mutu ya bari sai wai kai mai kula da abun gado sai ka rike bayan kana goma ya rata shi ya koma naira na da kyau ka samu wani man kawo shi kyauta ba zai dauka to me kai masa kin ko ban sai bar mota kaje ka daga tayoyi guda hudu ka bari bayan kana goma motar bana bayan kana goma me sunanta nawa za su ya wannan zalunci ne wannan ma wannan cuta ne ko ko ban sai bar kudi an ce ka sayan gida kaji sai kaji cikin anguwa ka dinga sayan gidan tsohuwa daki daya da bayan gida daya ba fili kana bari me zai ya fani wa'annan gidan haka za su saura shekara ɗari ka kama in kana so kai musu nasiha ka je bayan da su inda gwamnati ta raba plot wanda yake da grant da komi ka ji lana sami ka ɗauki lawyer a tabbatar wannan grant din na wannan mutumin ne mutane ɗan lana sami ba su yi munan su ba yana nan jenun ne ka siya masa ka bari nan da shekaru idan da yau ka siya miliyan ɗaya bayan shekara goma fili ya koma miliyan goma ka ga ka kai masa ne ka siya shanu ka bari ka siya buki da nan yar malaka guda ɗaya ka bari in yana da labo za ka kafin ya girma koma goma ishirin wannan ka yi masa da shi amma dan mugunta ka je tsohon mota ka daga ka wannan ka bari wanda ka ji ka ci din ba ka shiga wutar ka baki daya ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أفكارنا ربنا تغفر لنا إسمك كما تغفر لنا من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا على ما قتلنا به